الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واكتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين إخوة مسلمين دننا دننيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun haɗuwa masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa a nan bauchi domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa bayan wani tara ga wata ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna karatu a cikin suratu yusuf alaihi salam yau za mu karanta aya ta ashirin da biyar har zuwa abin da ya sawaka insha Allah amma kafin mu ci gaba idan ba ku manta ba mun ɗan yi sanarwa dangane da asusun da muke da shi a wannan masallaci dangane da kura da marayu wanda ya kamata a ce da koyaushe a cikin shekara ake yi amma daidai gwargwadon abin da mutane ke hoppata su bayar ya fi yawa a cikin watan ramadan shi yasa motsin mu ma akan hakan ya fi yawa a watan ramadan idan ba ku manta ba duk wanda yake sallah a wannan masallaci ya san kowace juma'a muna kokarin haɗa abin da muka samu na asusun mu mu rika tallafawa majinyata da suke kwance a asibiti ko suke neman zuwa asibitin da kuma matalautan da suke bukatar sayan abinci to amma a watan ramadan in ya zo ana karawa akwai wani bawan Allah da koyaushe mun saba shi ya fi bayar da gudumawa mai tsoka a cikin wannan asusu to bana waɗansu ma sun yi ƙoƙarin ƙarawa bisa abin da shi wannan bawan Allah yake bayarwa shi ya aiko da abin da ya saba aikowa naira dubu ɗari biyu da hamsin amma mun samu gudumawa daga waɗansu da muka haɗa ya kai naira dubu ɗari biyar da saba'in kuma mun haɗa waɗannan kuɗaɗe mun sayo kayayyaki kamar haka akwai a hatsi na shinkafa akwai kuma gero akwai kuma mai na girki sannan akwai kuma sukari wanda idan Allah kai mu gobe yanzu listin da muka samu gaskiya sun yawa kafin kuma dambu ya yawa baya jin mai to amma a haka iya abin da muke da shi shi zamu raba insha Allah yanzu haka muna da adadi a nan da yake hannuna na marayu kusan ɗari uku sannan daga families daban-daban har families hamsin da shida abin da muka yi niyya shine mun samu bayan gudunmawar da muka samu na kuɗi mun samu kuma wato haɗin gwiwa da ma'aikatar da suke ba da tallafi ministry of wane ne an humanitarian domin samu tallafi na gudumawar hatsi da kuma tufafi na gwanjo wanda duka za mu haɗa amma abin da muka yi amfani da kuɗi muka saya shine wannan abubuwan da na faɗa da kuma zannuwa na mata da kuma yadi na yara maza wannan duka insha Allah gobe duk waɗanda suke nan tunda abin mu akwai tsari ne wanda duk ta baya cikin nan ba za mu iya karɓar ta a gobe ba waɗanda suke cikin anan da su za mu in Allah ya sa mun samu wani daga baya sai ya zama su za su shiga amma dai a yanzu duk waɗanda suke nan akwai lambobin wayan a waliyansu za ka su za mu kira za mu faɗi lokacin da za su zo kuma za mu haɗa su gaba ɗaya sai mu raba musu in Allah ya so kuma muna da niyyar in Allah ya so za mu ci gaba mu faɗaɗa wannan asusu namu a nan gaba ya zama kamar yadda na ce za mu ɗauki nauyin dukkan yara marayu waɗanda suke cikin wannan listin da ma waɗanda za su iya zuwa a nan gaba in Allah ya so mu ɗauki nauyin kuɗin makarantarsu da kuma waɗansu abubuwa da za mu iya na rayuwa in abun ya kai ma in 'yan mata sun gida mu za mu aurar da su insha Allah. muna fata Allah ya buɗa mana akan wannan mu samu dama mu shiga ciki kuma waɗanda su ma suke son shiga cikin wannan su shiga ciki yanzu kam lokaci yayi da zamu fara jin alqur'ani ya Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع الباب وقدت قميصه من ce madaukakin sarki yace wastabaqal ba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya da haladan ba qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim ubangiji yace sun yi rigegeniyar zuwa kofa shine wastabaqal ba sun yi rige zuwa kofa wace kofa kenan babbar kofar gida wa min ita ko sai ta yaga mata riga ta keta rigarta ta baya wa alfa ya sayi da haladar ba sai suka yi kicibis da mai gidanta a dab da kofa qalat sai sai sauri ta kada baki ta ce man arada bi ahlika su'an ma jaza'u man arada bi ahlika su'an me ya dace wani irin sakamako ya dace da duk wanda ya nufaci iyalinka da aikin alfasha ba abin da ya dace da shi illa an yusja sai dai a kulle shi a kurkuku aw azabun alim ko kuma ai masa azaba mai radadi sai ya ji a jikinsa qala sai annabi yusuf ya amsa yace hiya rabadatni an nafsi ita ta neme ni ba ni da neme ta ba wa shahida shahidun min ahliha sai wani mai shaida daga cikin iyalansa ya ba da shaida da cewa in kana qamisuhu qudda min qubul a bincika idan an samu rigarta ta kece ne ta gaba fasadaqat to gaskiya ta yi wa huwa min al-kadibin shine yayi karya wa in kana hu, qudda min dubur amma in aka samu rigarta ta kece ne ta baya fakadabat to ita ta yi karya wa huwa min al sadiqin shi kuma yana cikin masu gaskiya Allah madaukakin sarki ya ce mana bayan abin da muka ji a jiya na daga diramar da aka wato tuka tsakanin annabi yusuf alaihi salam da imra'atul aziz Allah ce wara wa ta yi ta kokarin bibiyarsa tana jan hankalinsa akan sai ya amsa annabi yusuf ya yi iya kokarinsa akan ya hana ta abun ya kai ga har shi ma wa hamma biha har ya fara niyyar kamar zai karkata zuwa gare ta sai Allah ya nuna masa wata ayarta. sai Allah ya tsare shi bai ma karkatan ba zuwa gare ta shine ma'anan laula an ra'a burhana rabbi ana cikin wannan annabi yusuf ya fara da maganar a'udhu billah yace ma'azallah daga baya ga wannan abun ba zai yi ba sai ya ruga yana rugawa ita ko sai ta bi shi sai aka fara tsere shine wasabaqa al-bab bi ma'ana wata tasabaqa ila ba bab suka rika rigegeniya akan su ita kofa kowa yana yi shi yana yi ita tana yi huwa yusabiquha ila al-bab yakhruj وهي تسابقه إلى الباب لتمنعه من الخروج shi yana gudu don ya samu kofa ya bude ya gudu ya fita ita kuma tana gudu don ta je kofar ta hana shi fita ta tsare ta zai zama ta yi gaba da gaba da shi shine ma'anar wa sabaqal baba ba ita tana guje guje da shi don ta kamo shi bane ta kowa yana gudu zuwa ita kofa ne amma kowa niyyarsa akan kofa daban shi niyyarsa ita ce liyafta albaba liyakhruj ita kuma ita kuma wato litattud albaba hatta la yakhruj shi don ya bude kofar ita kuma don ta toshe kofar kar ya fita shine wa sabaqal baba garin haka wa qaddat qamisahu min dubu, da ta ga ya ci karfin ta har zai iya ita kofar ya bude sai ta kama ta shi kuma force ɗinsa na neman dole sai ya fita da karfinta daga baya na neman dole sai ta jawo shi sai zama kaddar kamisa min dubu sai ta yaga masa riga ta baya bi mana kafa at sahu wa shakkat sahu min wara'i ta yaga masa rigarsa ta bayi kiyar al-imam al-qurtubi yace ta keta shaqqatu ila asfalihi ya kece har kafa ana gane ba Allah ya ce ta keta riga shi kuma ya yi kokarin ta ya fita ana zuwa kofa din nan kuwa wa alfa ya sayyidaha bi ma'ana wa wajada sayyidaha mufaja'atan sai ga mijinta kwatsam ladal ba bi mana indal ba sai gashi a tsaye a kofa shi yana neman ya bude ya shigo su kuma suna neman su bude shi yana neman ya bude ya fita sai gashi an yi kici ka turan ta kuma idon ka ya ga abun yayi wa alfa ya kalli da haladan ba ana tsayawa yanzu shirko shirko a madadin a tsaya a shiru ko a yi kuka irin na labarin jiya yanzu ba maganar kuka ba ne sai sai sauri ta yi magana kar ta jira shi ya fara magana ko kar ta jira shi ya gidan ya yi tambayar da amsar ta za ta iya zama akwai wahala sai ta riga ta bada amsa qalat Allah yake sai ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an wannan ma din ko dai ta zama nafiya ce ko ta zama nahiya Aa ko dai ta zama istifamiya idan ta zama nafiya tana nufi laita jaza'un ahqqa laisa jaza'un ahaqqu liman arada bi ahlika su'an illa sijn ba abin da tana cewa ba wani abin da ya dace da mutumin da ya nemi alfasha da matarka in dai da kawai ko dai a kunne shi ko a gara shi a lallata shi wannan aikin banza ba za a yi gidan nan ba kaga ita ta faɗi amsa kuma ta yanke hukunci idan kuma ya zama mafi istifhamiyya ce kamar kana yin tambaya ce istifham ne ta kariri bi mana ayyu jaza'in ahaqqu man arada bi ahlika su'an ghayra sijil kai kana tsammanin da ya dace a ce yau wannan yaro da ya nemi yayi lalata da matarka ai ba abin da ya dace face a ce a garkame shi a kurkuku ko kuma a caka shi Hali ita ta faɗi tambayar kuma ita ta faɗi amsa yanzu kaga dole ta sa mijin nan a cikin confusion shi dai ya san yusuf mutumin kirki ne matarsa kuma shi ya yi da ita yanzu ya za'a to shi ne allah maɗaukakin sarki ya ce kala sai annabi yusuf ya sauri ya amsa ya ce hiyar wa da ne annabi ni ba na da laifi riban ne neme ta ba duk abin da take faɗa ɗin nan yanzu ne fito daga bakinta ita ta neme ni bimana hiyar lati talabat hiyar lati talabat abin nan talabat ni bil fahisha ita ce ta neme ni da alfasha annabi yusuf ya gama faɗa yanzu ga an samu bangare biyu ana neman waye yake da shaida wa shahida shahidin min ahliha sai da mu shaida ya yi shaida daga cikin iyalanta ya ce a yi bincike a gani binciken kwakwaf za a yi a binciki rigar ka a gani wai wannan mai shaida ɗin kurtubi ya ce maganganu hudu ne waɗansu suka ce wannan mai shaida ɗin khalqun ne khalaqahu Allah ta'ala laysa bi insiyyin wala bi jinni yace wata halitta ce Allah ya halice ta kawai ganyen ta aiki in ta gama kuma ta bace a wurin yace ba dan adam ba kuma ba aljan ba kawai sai aka ji tana magana a'a bango ne a'a daga sama ne a'a wani abu dai da ba a sani ba kawai waɗansu malamai suka ce shi ne shahidin min ahliya waɗansu kuma suka ce a'a abin da ya yi magana din nan a shahid wanda ya ba da shaida wato rigar ce ita da kanta shi ne shahidun min ahli wato yake cewa ai kamar yadda dama an saba ko a larabci kuma a wani yare ta hanyar majal sai ka jingina wa abu marar rai minan jama'a ka ce ya yi kaza ai rigar mata ta shaida ana fahimta rigar da kanta ita za ta yi magana da kanta ta nuna shaida don ka a dubi rigar bana a gani da aka dubi rigar aka ga ta baya ta yaje sai ita ta zama ita ce shaida ita ce rigar don haka sai zama shahidin min ahliha min ahliha huwa al-qamisu nafsuhu amma wannan maganar waɗansu malamai suka ce tana da tana da nisa ta karɓu tunda Allah ya ce min ahliha kaga riga kuma laisa min ahliha yace magana ta uku ita ce waɗanda suka ce wani yaro ne wani yaro ne jinjiri wanda yake cikin zanin goyo bai iya magana ba ɗan wata mata da take makwabciya ta zo wurin sai kawai aka yaro ya fara magana saboda a tabbatar da gaskiya ana fahimta wannan magana ibnu jarir al tabari da Imam al Ibnu Ibn Kathir sun kawo riwaya a kansa kuma sun dan nuna bayyana cewa wannan magana ta fi karfi saboda tana da hadisi hadisi shi hadisin da Imam al-Hakim ya rawaito riwayar Abu Huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wanda ya yi magana a cikin zanin goyo cikin jarirai sai yara guda uku sai yara guda nawa uku da ya zo lissafa su sai ce isa ibn maryam wa shahidu yusuf an gane shi ne wannan ke wa sahibu jurai an gane sai ya tsara da ya ce da yaron gidan fir'auna ya ce ba waɗanda suka yi magana a zanin gado a zanin goyo sai yara nawa uku da ya zo faɗa sai faɗi nawa uku kun ji wannan to wannan riwaya da suka gani shi imamul hakim sai ce sahihun ala sharɗin shekai ya inganta al-imamu zahabi sai ya muwafaka masa cewa lallai hadisin ya inganta to wannan shi yasa sai suka karba a matsayin cewa kawai dan jinjiri ne yayi magana to su kuma dan bin diddigin hadisi suka ce a'a in an bi ta kike da kike wannan hadisin yana da illa illolin guda biyu illa ta farko ita ce wannan hadisi yana da nakara a cikin masalinsa ta hanyar ya ce abu uku kuma ta yi kirga hudu manzon Allah kuma ba a saba jin sa da irin wannan kuskuren ba an fahimta illa ta biyu ita ce suka ce hadisin sha saboda wannan riwayar ta imamul hakim da isnadin rijal dinta imamul bukhari da muslim suka rawaito wani hadisin daban kuma daga abu hurairah amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba waɗanda suka yi magana a ganin goyo sai mutum uku sai ya cire da hudu wanda ya kawo a cikin wannan riwaya sai ya ce da isa dan maryama da yaron nan na lokacin juraiju da kuma aftifilur rabi'a yaron nan mai yaron da ake shayar da shi ma ba wanda uwarka a cikin ashabul ukhdud wanda ta ka fada rani yaron ya ce ni ma ki fada haddani waɗannan su ne yara nawa uku wannan shi bai da kura a da domin riwaya ce ta bukari da musulun duka sun yi ittifaki a kai to sai suka ce wancan riwayar ta zo da isnadi irinsa amma kuma ita sai ta saba kaga ta zama shahada kenan la'anna ha riwayatun tukhalifu riwayata man huwa awsaqu min haula sai suka ce wahami aka samu daga malamin hakim da yazo zai kawo bai gama haddace hadisin ba daidai sai ya kawo mata tare da wannan shi kuma hakim ya kawo islamin daidai ne amma daga malamin aka samu kuskure za ka sai ce wannan illar ta sa hadisin bai inganta ba don haka maganar yaro ta tashi kenan in hadisin bai inganta ba na riwaya ta karshe shine waɗanda suka ce ba yaro bane ba bango bane ba wani abu bane babban mutum ne mai hankali mai nutsuwa daga cikin ɗan uwanta waɗanda suke da kusanci da shi mai gidanta tare suka zo kenan saboda shaidar da shi zai bayar idan kana min ahliha fa shahadatuhu takunu awsaq shaidar ta a za ta fi karkuwa har a wurin ta ita ma don ta san ba zai goyi bayan Yusuf ya barka da tunda dan uwanta ne sannan kuma yana tare da mai gidan ana fahimta to wannan abun ya sa sai ya zama ana fata sai ya sauri sai ya ce a duba rigar a gani kama a nan al-imam ibn ashur shi kuma a cikin at-tahrir wa tamwid sai ce inda aka dai akwai takabiri kenan kai ne sauraron labari sai ka ce lokacin da suka fito ba kawai suna fitowa sai ta ce wato shi ya neme ta kuma ga sakamakon da za a yi masa ba da ta zo a cikin kai za ka kaddara saboda yadda labarin ya zo cewa da ta ce yaron nan ya neme lalata da iyalinsa ni kuma na yi rijista na ki kuma na tsaya iya kokari na domin ma in kama shi saboda in damƙa shi a hannunka li yusjana aw li yu'azzaba azaban alima ko in kawo shi don ai mata azaba amma ka gani mace ce ba ka ya fita a guje shi yasa na rike shi har ma har ma rigar ta kuna gane magana garin kokarin in kamo shi saboda laifin da ya so ka fita gabar ne da yaro ashe yaro nan shashashan yaro ne da ka ina kokarin kama shi kuna kokawa har na yaga maka riga <laughs> kuna fahimta to shi ne sai shi wancan din da yake Allah ya bashi basira tun ba a duba rigar ba sai ce a ah, haka ne kuwa ibnu ashur ya ce shi yana so ya nuna 'yan uwarsa ta yi gaskiya sai ce haka ne kwarai da gaske a duba rigar a gani ya nuna kamar ba a fara maganar cikin ɗin Yusuf ba sai ya sauri da bakinsa sai ce idan rigar ta yage ta gaba to gaskiya take ni saboda shi a tunaninsa idan da gaske ne ta yi kokarin kama shi ne wanda ya laifi in za ka kama shi ta ina za ka kama shi ta gaba kuma za ka yaga masa riga ta ina ta gaba sai ya gaskata ta cewa yusuf ne bai da gaskiya saboda yadda aka saba a galibi namiji ne zai yi a attempting din rashin din mace ba mace za ta yi ba ana fahimta Za ka shi yana so a kama yusuf da laifi amma sai allah ya ci yusuf sai ce in ko an samu ta bayan da riga ta yaji to ɗan uwa ta ce ba ta da gaskiya fa kaza ba to huwa min as-sadiqin shine na gaskiya ne sai bar wannan din a ƙarshe saboda ya fito ɗan uwarsa ta ci ne ya ka ce to duba ana dubawa me ya faru فلما رأى قميصه قد من na'am يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين كما الله يبارك البركة ubangiji madaukakin sarki ya ce wannan bai ba da shaida sai ce a duba falan mara aka misa hukun da min dubu da aka duba ya samu cewa rigarsa ta kece ne ta baya kala sai sauri ya ce innahu min kayyikum wannan kayyinku ne mata kawai kin gama bayanin ki kin gama shirya abin da kika shirya gashi an duba kuma an samu rigar yaro ta ce ne ta baya kuma wannan ne yadda yake a shaida baya nan ya faɗa kuma gashi an duba an samu hakan waka evidence ya tabbata akan ki cewa ke mai laifi ce Inna innahu min kaydikum wannan yana daga cikin kaidi irin naku na mata duk bayanin da kika yi nan ba gaskiya bace sharhin mata ne kawai suna so ki dora mata ki yarba mata inna kaydakum azim hakika kaidin ku mai girma ne mata yusuf a'lam an hada sai ce kai yusuf ka kauda kai da wannan sai hakuri kamar ta kawai ka share magana abin ne maganar nan a wuce wurin shi ne a'arif an hada wa tasiri bi zambiki ke kuma ki ziki da gafara a wurin ubangiji kin yi laifi in nake kunti min al-qafi ke in kasance cikin masu laifi ke close ya gama yanke hukunci ke da yace falamma ra'a kamisa wane ne ra'a ma ra'a shahidu qamisahu wanda yake a duba ko kuma faran ma ra'a al-aziz qamisahu wanda shi ake dubawa don shi waye ya gani waye ya duba ya gani to yanda kuka saba haka kuma ba da malaman tafsiri suka saba suka ce shi ashahid shi ya tsaya ya duba aka gani wasu kuma suka ce a'a shi al-aziz shi ya duba ana ganewa ko sai duba sai ya gani gaskata ya ji tunda shi ne ai wannan kuma shi ya firin jari tunda shi ne yanzu ake tabbatar da kes a gaban da shi ne yake hukunci na ƙarshe falamma kamisa yusufa udda min durin kala da imra'atihi innahu min kaydi umma da ya duba ya ga rigar Yusuf ta kece ta baya sai ce da matarsa wannan sharhi ne irin naku na mata inna kayda kunna azim hakika kai ku mai girma ne ya jinjina kaidin su bi ma'ana wato kairi irin naku na mata mai girma ne ya jinjina cewa wannan ba ba ba ba bane a wurin ku mata saboda mun saba da shari'a irin naku kina iya shirya wannan kuma duk wannan abin da kika yi shiri ne kawai na ƙarya amma ba gaskiya ba shi an gane ko sai ce yusufu a'rid an hada yusuf ka kauda kai daga wannan nan ma sun sake sakani cewa kamar da kurtubi ya ce shi mai shaidan shi ya ce a yusuf kawai yanzu wannan maganar ka rufe ta daga nan kar a ci gaba ka yi ka yafi ka yafi amma shi ibnu ashur ya ce a'a mijin ne ya ce yusuf a arzikan hada bi mana uktum hada al'am an gane ko wala tukbir bihi ahadan li basha'ati hadhihi al-fadiha yace wannan almuna abun kunya ne karka faɗa wa kowa in ka faɗa kai ma sai ta mutuncin ka kuma zai ta mutuncin gidan nan duk kuma dan gida ne za ka kai hakuri a rufe magana daga nan ta mutu an gane ko shine a'rif an hada sai juya gare ta ita kuma yace da ita wata gari da zambi ne kin ga kin yi ba wani magana ba wani karin bayani kawai ki shiru ki daina wani kama innahu min ay wa takfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in ke kin kasance cikin masu laifi me yasa ce mata innaki kunti kuma ce min al-khati'in da ce min In na innaki ba mace bace jam'in sa ai shine min al-khati'at me sa ce minan al-khati'in saboda in mutum ya zo magana ko da da mace ne idan abin da yake nufi maza ma suna shiga ciki to sai ya ba maza akan bangaren mata sai ya amfani da wato damirin maza akan mata tunda su suke da rinjaye akan mata an gane ko kamar yadda Allah ya ce wa Maryam ibnata Imran allati akanat farjaha fa nafatna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al qanitat ko qanitin kaga ai wa kanat ga ta mace amma min al qanitin an bayyana ko وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين بأشي من كافرات ne idan abin da za ka sa na mace ya zama akwai maza da kake kaddarawa ko da babu su a yanzu sai ka yi amfani da dalilin maza shi yasa yace in nake kunti min al-khabirin to waɗannan ayoyi da muka karanta suna da fa'idoji da yawa darussa da yawa da zamu koya ga guda ashirin in lokacin zai ba mu faɗa abu na farko da Allah yake koya mana a nan shi ne idan mutum ya ga abun haɗari kan addini da imaninsa kuma ya ga cewa ba zai iya hanawa ba to mafita ita ce ya iba a guje ya sa Allah ce wa sabaq albaba ko da ka yanzu da namiji da mace wa fi ƙarfi in karfi aka ce za a yi amfani da shi don kin da ku balaga a shiddahu zai iya daga ce buga ko ya amfani da karfi amma ana magana akan ba inda za amfani da karfi bane karfi imani ne in yake zai amfani da karfi ya iya samun matsala sai da manufar ba za ta cimma ba ke ta kawai zai ba a guje gara a yi maka dariya a ce kai rago ne kana gudu wa laifi sama da a ce kana da ƙarfi ka tsaya a inda laifi yake maka barazana sakon Allah kamar yadda na gaya maka na gaya mana jiya ba a ce wa shedan ai zan yi maganin shedan a ba a maganin shedan ce ta Allah ce wa Kamar albaba kawai sai iba a guje fa'ida ta gaba ita ce me yake gudu yana gudun kar ta samu dama shi sa ta kama da karfi har ta yaga masa riga yana gudun kar ta sa shi abin da bai yi niyya idan ta sa shi yayi abin da bai yi niyya ba wannan shi ya ake ce rek haka ne shi da ake ce ihtisab da larabci shi ne tilasta mace akan zina ko tilasta namiji akan zina to duk shi yana da miji kuma yana gudu za a iya rekin in namiji ne tun yana da ƙarfi kuma yana da imanin na ya ce ma'azallah me yasa ya ya buɗe mata ido ya ce mata no kuma in ta zo ya buge ta kamar da suka ce wa hamma bi ha? ana fahimta wannan sai jawo sabani tsakanin malamai cewa shin za a iya rekin in namiji ko namiji ba a rekin sannan idan aka kamo mutum akan ya yi zina sai aka zo da shi gaban kotun musulunci za a yi masa hukunci sai ce an shi rafin ɗinsa aka yi an tashi dole ne ba da sonsa ba shin wannan zai iya zama masa defense akan kar a yi masa hukunci ko ba zai zama masa defense ba in dai ka ji an yi tilasta mutum akan zina sai dai mace ban da namiji wanda ya jawo saɓani tsakanin malamai an gane ko a yayin da waɗansu malamai suke gani ana iya ikirarin namiji waɗansu kuma sun ce ba a iya ikirarin namiji amma dukkan sun yi ittifaki ana ikirarin mace ana fahimta ko wannan ya sa zan ba ko ne labari da ban mamaki wata rana a cikin aji muna karatu a jami'a a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka karanta babi a kan ikra da yadda ikra yake iya zama defense a criminal liability cewa idan tilasta ta aka yi akan abu to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna la tajawaza li ummati alkhata wal nisyan wa ma tukrihu alayhi duk abin da aka saka dole ba da son ka ba shine kawai wannan yana iya zama defense ba za a maka hukunci ba to sai aka karanta babin sabanin malamai akan cewa shin ana iya ikrarin namiji akan zina ko ba a iya sai malamin bayan an gama debate dama yakan sa wani ya wakilci wancan masaba wannan ya wakilci wancan masaba sai ai debate a tsakanin ɗalibai galibi da ke wakiltar masaban malikiya kuma na fito daga afirka ne kuma na fito daga najeriya da ka muka buga mu masaban malikiya ta ce ba zai yiwu a ikirarin mu namiji akan akan akan zina ba muna yi ne wannan don mu koya ko da ba shine ra'ayinka ba haka zaka faɗa ka kawo hujjoji to muka buga da ɗan shafi'iya da ɗan hanabila da ɗan hanafiya to a ƙarshe malamin sai ya ce mu muka ci cewa ba zai taɓa yiwuwa a yi ikirarin namiji akan zina ba sai wani ɗalibi ɗan ƙasar amerika sai ɗaga hannu sai ce malam ni ban yarda da ra'ayinka da ra'ayin waɗanda suka ce ba za a iya ya ce saboda ni da kaina an taɓa refin ina wallahi ya ce yana secondary yana high school sai faɗi labari ba sai na ga muku wanda labari ne ba wannan magana da ya faɗi yadda labarin ya faru da abin da ya faru da shi sai wannan malamin ya shuru ya ce yanzu wannan abin da gaske ne a duniya za a iya yin haka ya ce wallahi da gaske ni aka yi wa haka sai malamin ya ce ya tashi daga ra'ayinsa ya dawo ra'ayin fasaban wannan to wannan abin da ya sa na kawo shi ne idan ya zama na kotun musulunci za ta yi bincike na keke da keke ana iya samu sakamakon faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam idra da bishi a samu dalilin da zai iya sa mutum ya samu defense idan ya iya tabbatarwa cewa lallai ikrahin da aka yi da gaske kuma ingredients da suke iya tabbatar da ikrahin sun tabbata ana iya cewa mutum ba za a masa hukunci ba kamar yadda annabi yusuf anan yana kokarin gudu saboda kar ta iya amfani da karfin ikrahin ta sa shi abin da bai niyya bane an fahimta Ka ta wani labari sai ana takaita shi fa'ida ta uku ita ce da yake ta kece riganta ya nuna cewa ashe yana sanye da rigarsa kenan wannan ya nuna annabi yusuf yana zama na mutunci a cikin gidan bai yi wani abin da ya tsokano ta da ya sa ita take neman sa ku gane wannan da kyau akwai wanda ta samu kofa ne daga wurinsa wannan sai sa ku zama masu hankali musamman ku matasa ku ji tsoron Allah da kuke zaune a cikin gidaje wanda akwai matan da ba muharraman ku bane gida na gidan haya ko babban gida na extended family wanda akwai ɗan mata ko akwai matan aure waɗanda babu dangantaka ta jini da za su sa ku zama muharraman ko ku zama kamar 'ya'yansu to ku daina zama ba riga ku daina zama da ɗan gajeren wando ku daina zama ka fito daga wanka ka ɗora tawul ka zo ka wuce tsakiyar mata har kana irin wannan kai ɗan iska ne in dai akwai matan gida ya kamata ka zama kana da hankali saboda cewa yi wa kaddat hu, tun da aka fara abin da rigarsa kaga inda a ce bai da riga ne yana shan iska sai ta zo ta ganshi sai ta fara ba za a fara maganar riga ba ashe bai yi wani abun da ya tsokano ta ba shi ya yi iya kokarinsa don haka in kai aka yi maka haka alhali kai ka jawo to ba za ka zama irin yusufu kuma ka samu lada ba kuma ba dole ne Allah ya baka burhan ba da Allah ya bashi shi laula an ra'a burhana rabbi ba dole kai Allah ya baka ba domin kai ka tsokano kuma da yawa daga cikin mutane sukan fada a cikin laifi ne alhali su suka jawo sanadiyar aukuwar laifin Za ka waqatat qamisahu dalla ala annahu fi qamisihi wannan ta gaba ita ce da yake wa alfa ya da nadal ba sai suka ci karo da mijinta a jikin kofa wanda ya nuna laifi ba koyaushe ne ake cin nasara a kansa ba inda ya amsa ba ba za a samu matsala saboda ya yi Allah ya taimake shi ashe ba kawai ma laifin ne har da mutuncinsa ma zai tsira da shi inda ya amsa ana cikin wannan gudun fa sai gashi an je har da gidan ya zo kofa yanzu dole zai zo ko dai yana da ki ya bude ya zai kama su ko kuma ya buga kofa kaga ya zama yawa kenan dole dai a tsaya a ja buga kofa wannan ya nuna cewa ba kowane laifi ne ake iya cin nasara ba don haka kar ma ka laifi don kana iya faɗawa cikin babban abin kunya wanda zai iya sa kai ka ɗauka za ka sha kuma ya zama baka sha ba ana fahimta fa'ida ta biyar ita ce da Allah ya ce wa alfa ya sayyidaha sai suka haɗu da ne menene shi ne shugaba amma me ake nufi a nan wa alfa ya zamta mijinta kenan wannan ya nuna cewa a shari'a ya halatta mace ta rinka kiran mijinta sayyidi kuma an samu magabata suna irin wannan magabata ba sa kiran mata ba sa taɓa kiran mazansu da sunansu kuma suna kiransu da suna na girmamawa imamu muslim a cikin isnadinsa akwai riwayar da ya ruwaito daga abu darda amma ummu darda ita ce ta yi riwaya daga mijinta abu darda shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita in ta zo ba da riwayar sai ta ce haddasa ni sayyidi ta ce shugabana ne ya ban labari aka ce imamun dau ya ce ya ali zaujuha mijinta kenan ta ce ba laifi bane ki kira mijinki ya shugabana ba laifi ba ne ki kira a yana da kyau kai ki samu wani suna mai kyau wanda zai sa bijin ki rinka jin cewa shi ma wani dan mini shugaba ne idan ba ki iya larabci ba ko ki faɗa da hausa ya shugabana ya mai gidana ya ogana kuma yana daga cikin abin da yake kyautata soyayyar mace da mijinta amma ku yanzu kun fi iya na turanci my boss your excellency my king irin wannan ya halatta wa alfa ya sayi da halatar ba fa'ida ta gaba ita ce Allah ya ce suna haduwa kalan sai ta fara magana kuma sai ma jaza umman arada bi ahlika an illa an yuzara aw aza yanzu Yusuf ya yi magana wa ya kamata ya fara magana wa da gaskiya amma ita ta timar duk ta cika wurin da magana wannan ya nuna yadda ɗabi'ar mata take bi kasratil kala in dai mace ta samu dama ba sun ta zai ne in ta ta ta ta ta ta ta ta ta shi yasa masu bincike na kimiyyar ɗabi'ar ɗan adam suke cewa a kowace rana ta Allah mace takan yi magana da kalmomi dubu ashirin namiji kuma yakan yi kalma dubu bakwai ne kaɗai yasa in ka gaba ba ci gaba da magana ba to ba ta samu dama ba ne fa'ida ta bakwai ita ce mata yana da wahala su miƙa wuya ko da sun gane sun yi kuskure namiji ya fi sauƙi kai in ya gane kuskurensa duk da gashi ya fi girma ko amma fi saurin in ya gane kuskurensa ya ce na yarda na kanka na canza amma mace ko ta gane kuskurenta da wuya sai dai kawai ka ce mata kin yi laifi ta hakura ta a danne ta da karfi amma wai ita ta ce na yi laifi yana da wahala illa man rahim Allah yanzu duk abin da aka yi a cikin nan kaji ta yi ta yi laifi ne dora mata laifin aka yi ba in an jima ma za su iya cewa ka gani na ce ka gani an ce wai ni ne da laifi an ce wani ne duk wannan abin ka gani ta yi ta kokari ta kare kanta ta zo ta ce a yi mata kaza ta zo shi duk iya maganarsa kala hiya rawadatni an nafsi wancan ta ya gama ita kuma na ta yi ta gama ta yi fata gaba daya amma duk da haka ba a ji ta miƙa wuya yanzu an kora maka yin an maka ki je ki tuba kin yi laifi ita ta yi ta yi to mace tana da wahala ta miƙa wuya ta ce ita ta yi kuskure sai wadda Allah madaukakin sarki ne sai ta da rahama mata ina muku nasiha ku zo masu sauki in kika gane kin yi kuskure ki zo ki rikina ki ce na yi kuskure kai hakuri namiji yana matukar son wannan amma mata da yawa wallahi suna jajin ja da mijin sai mijin ya ce shi ya da shi da gaskiya ko don a hakura a zauna lafiya haba mata ina za ku zo da wani fa'ida ta takwas ita ce mata suna da bala'in basira amma in sun zo kai yau dai mata ba za su ji daɗi ba mata suna da za su sha mamakin mace wallahi wani lokaci yanzu ka dubi wannan mata ta san za a da mutum duk kokarin ta a dafa a kan ta kamo Yusuf har ta yaga masa riga kokarin wata duk ai a akan Yusuf da kofa ba ta shirya wa haɗuwa da mijin ba shi ta Allah ce alfaya cikin sai ga mutu amma ana ganin da alat yanzu mun kai zaka kana da irin wannan basira wala ba ka da da ba ko kana da gaskiya sai nake saka maka ne amma ita ana zuwa duk rashin gaskiyar nan na amma wala ana kisuwa alat har ta faɗi laifin har ta yi conviction ɗinta Ka kama har ta yi ɗan ɗan tsinta da trial da evidence da conviction da sentence duk ta gama ma da za ku man arada bi ahlika kaga trial ake yi illa an yi yuzdar ta kama arada bi ahlika su'an kaga conviction kenan illa an yi yuzdar sentence har ta gama duka duk ba shirya wannan ba kai inna kai da kunna abu in kana so ka gane da gaske ne nake gamu ku in kana so ka gane basirar mace ka kama ta da laifi ka gani wannan nan ne inda ta take ke ta bayani amma namiji in bai da gaskiya kana zuwa zai fara inda inda amma mace wallahi gudun gaskiyarta za ta samu abin da za ta faɗa wannan shine ma'anar inna kai da kunna abin la ba ku akwai bari yi mata fa'ida ta gaba ita ce da ta ce man arada bi ahlika duk wanda ya so yin lalata da iyalinka don ya nuna munin yin zina da matar aure saboda lalata da matar aure da kowace mace laifi ne amma da matar aure ya fi laifi shi sa al-imam ibn hajar al-haythami a cikin littafin sa az-zawaj fi tirafi al-kaba'ir da ya zo jera laifuka sai ce zina da matar aure kafin daga baya ce zina da matar da bata da aure saboda ba haƙƙinta ne kaɗai, akwai haƙƙin amanar mijinta sannan kuma ko da wajen hukunci in an zo hukunta mai aure da wadda ba aure ba ai hukuncin su daban ne ko auren wurin Allah fa'ida ta gaba ita ce waɗannan ayoyi ya kamata su koya maka a matsayin ka na mai gida yadda ake nutsuwa idan nuna labari ya zo in an samu labari irin na kwata irin wanda ya kamata ya ɗaga maka hankali kai a matsayin ka na namiji ya kamata ka nutsu yanzu wannan miji ya nuna iya ƙarshen nutsuwa ya nuna lallai shi miji an zo gaban da ana hafi an yi gudu an yi waye amma abin da baka ji ya a hanya ba sai jira su kowa magana inda wani ne a irin wannan tana yin magana sai ɗauki mataki da ke kai kai ashe kai dan iska ne amma shi ba ruwanka sai jira shi ma yayi magana da yin dukkan yayi magana ma sai ce sai an yi adisin evidence kafin ya yanke hukunci sai ya jira ya kana da ta cewa eh ina da ta cewa a duba rigarka a yi waye duk yana nitse ashe ya kamata miji ya zama duk labarin da ya zo daga wurin matarsa ko aka gaya masa akan matan ya tsaya ya nutse ya yi bincike in ba haka ba gaggawa tana iya sa mutum ya yi ɗan da fa'ida ta gaba ita ce da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ƙala annabi Yusuf ya amsa nan ya fara magana wannan ya nuna cewa wato dama ce a shari'ar musulunci a kanka kare kanka duk tuhumar da ake maka wannan shi ake ce saya duk laifin da aka ce kayi to ba daga an faɗa sai a yake maka ko an kama ka da abin a hannu kil da a sai a jira ka kai bayani da ya faru saboda ta yiwu ka aikata laifin amma kana da dubban ta yiwu kuma laifin ba kai ka aikata ba idan ba a bawa mutumin da ake tuhuma dama ya yi magana to za a yi zalunci da yawa duk yadda aka ba ce maka wani ya yi kaza ya yi kaza kar ka ce zai dina a a kira shi ka bashi dama yi magana sai ka kama shi da laifi cewa daga magana ka ka kama shi da laifi amma ba daga maganar wani ba shi ta aka bashi dama kada iya rawa gaskiya Allah ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce ana so mutum ya zama in za ka ba da shaida a gaban shari'a ko a gaban wato wani wanda yake hukunci tsakanin mutum biyu to ka zama kana da hikima wajen jera zance shi yasa wannan da yazo wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadabat wa huwa min as-sadiqin kaga yanda ya arrange din abin nan tsarin shaidarsa to ana so kai ma in ka zo akwai in ka zo ka ba da shaida ran baka tsau ba dole bane a iya har a bayar da gaskiya wa wanda ya cancanta don haka duk wanda zai bayar da shaida wannan shine amfanin lauya a musulunci ta yadda idan aka zo shi zai gaya maka in ka je ba da shaida in ba ka ba ana kiran mutum ya je tsoron alkali ko rudewa a kan zai sa ya ba da shaida da ba za ta yi amfani ba amma aka tsara maka in ka je ga yadda za ka faɗa ga yadda za ka faɗa ka fara faɗan wannan kafin wannan wannan sai taimaka ta yanda za a iya gano mai gaskiya kuma har a iya ba shi gaskiyarsa a yi adalci fa'ida ta gaba ita ce wato idan aka ba da shaida to ka yi amfani da shaidar wajen hukunci kar ka yi amfani da kai kuma naka me amfanin shaidar akwai wani da zai ce to ku zo ku faɗa ku faɗa ku faɗa ku faɗa sai kun ga faɗa ya ce ni ba zana da mun lokaci kaza ne amma a cikin nan Allah ya koya mana in aka ba da shaida ka saurare su ka yanke hukunci based on abin da ka ji a cikin shaidar in dai shaidar nan ta kai tana da wai din da za a karɓa yanzu cewa yayi da ya gama in kana kamisu hu wa in kana kamisu hu da ya zo ba da hukunci sai ce falan ma ra'a kamisan ya yanke hukunci akan shaidar da aka bayar ne ya zama shaidu ba su zama yan ba zama masu aikin banza ba fa'ida ta goma sha biyar ta sha biyar ke nan yanzu yawa ba kwa bi daidai fa'ida ta sha biyar ita ce lalle kai da su mai girma ne musamman kuma a irin wannan wurin wuri na abin da ya shafi harkar abin da ya shafi mutunci harkar abin da ya shafi a soyayya harkar to a irin nan harkar abin da ya shafi neman ita a sota a barwata harkar abin da ya shafi wato ta kare kanta ta dora ba wani to nan ne inda ake gane kai din mata yana da girma nan ne inda suka ɗara kowa shi yasa Allah ce inna kai da kunna azim in kun kwatanta wannan da karatun mu na baya da muka ce kai din maza ya fi hadari amma ba mu ce kuma kai din maza kaidin mata bai da girma ba kaidin mata yana da girma kamar yadda Allah ya faɗa kaidin maza ya fi haɗari ne da su ba a irin wannan wurin kaɗai suke yi ba ita kuma galibi na mace ba a san batun a kashe ka ko batun a yi waye ba galibin ta ita ya zata ta ta samu ta mallaka kuma a ce ita ce take sama koyaushe amma shi namiji na ka zai iya zuwa kwana yana shiryawa ita lokaci sai za ta gama nata amma namiji zai zauna ai ta jera wa bal makrul wannan wan nahar wannan sai maza ce Allah rawa mu da irin su duka su fa'ida ta gaba ita ce ana so mutum ya yi kokarin koya sirrin gidansa ko da wani mummunan abu ya faru shi ta ke yusuf ko a'ad an hana yusuf ka bar wannan magana mummunan abu in ya faru ba a so ya fita to sai kai kokarin abin da wanda ya laifi ka gyara masa ne amma kar magana ta fita saboda in ta tafi za ta cuci gida ta cuci musulunci ta cuci abubuwa da yawa shi yasa musulunci ya kawo hanyoyi da yawa na yadda in mutum yana da laifi a rufe amma ba sai an tona a filin ba fa'ida ta gaba ita ce wato idan mutum ya aikata laifi a karon farko yanzu mutum nan bisa ga alamu ya yarda da matarsa haka ne wannan kuskuren da matar ta yi shine a cikin farko na kuskure kuma ba a riga an yi ba shi yasa kai sai masa nasiha to kai za ka koyi yadda idan laifi bai kai yadda za ka yi saki ko kai bugu ba a'a kai na nasiha kawai yanzu a cikin zai zama na kuri a ce kawai iya tanta ki dace ki ci gaba kai kuma ka bar magana za ku iya haka to ku koyi yadda ake haƙuri in mutum ya laifi karon farko ku jini na laifin ba ɗan, sai ka yi ƙoƙari a gyara amma sai ka sa ido in ka ga an sace to sai ka ɗauki mataki <laughs> wani zai ce ban yarda da wannan ba ko da fa'ida ta gaba ita ce wato ya kamata mutum ya koyi yadda zai faɗi gaskiya wa matarsa karka rika jin tsoron matarka wani wallahi matarsa duk laifin da ta yi sai zai tsora wani zai biya wanda zai ce matarsa ta laifi saboda yana jin tsoron abin da zai biyo baya ne an ya kafa uku ba ha to ya kamata ka zama kana da jim'a da za ka ce kunna, إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم واستغفري ki إنك كنت من الخاطئين kin laifi shi ke nan kimar shi wawo ka ga mutuwa shi miji ne a gidan gidansa amma kai da mace ta gane ka cewa komai sai kawai daidai ne wala ka shiga uku fa'ida ta gaba ita ce wato kamar da ibnu ashur yake cewa malaman tafsiri da yawa sun ce wannan miji bai da kishi bai kamata a ce ya bar maganar ka ci gaba ke ne ya bar yusuf ya ci gaba da zama a gida ita kuma an barta haka ce kai ka bar magana ke kuma zo ku koma kar in sake jin wannan magana ta ka ce wannan abun kuskure ne in mu ne yanzu abu tsulun shi ai lokacin annabi su bai zama annabi har ya musu wa'azi su zama musulmai ba to wannan ba al'adar musulunci ba ce in ka ga irin wannan matsalar har ka fito fili to ka ɗauki matakin da za ka raba su kuna fahimta kuma ya kamata ya zama yana da kishi akan matarsa yanzu mata ta nuna alamar tana son wannan dan saurayi kuma ka bar yaro ya rika zama maka a cikin gida da irin haka a ba kai hankali ban je kai wannan shi yasa ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Dawud da ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin kishi akwai kishin da Allah yake so akwai kishin da Allah baya so yace kishin da Allah yake so shine wanda ka ga alamu sai kai kishi ka kare kishin da Allah baya so shine na zargi ba komai haka kawai kai ta zargin mace kawai ka ɗauki wayarta kana duduba waye wannan ta ce a ɗauko ƙalin kakana ne wani kakancin wanda ka je gaishin sa wanne ai mun same shi wancan ne cin zanzanan nan ɗaya eh, shi to mu je gaba waye wannan kuma kawu da in wannan in dai farko mace in ta ka yarda in ka ga mummunan abu to sai ka tsaya ka fara ɗaukar mataki amma farko ka nuna wa mata ka kayar da ita wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce, irin wannan kishin Allah baya son shi kishin da ba wani abu kawai mutum ya ta a akan mace ko ita mace ta a akan namiji Allah baya son wannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta ashirin ta karshe ita ce wanda yake nuna annabi Yusuf alaihi salam yayin namiji kokari wannan fa'idoji ne wanda na gamsu cikin tafsirin malaminmu Sheikh Muhammad Sani Umar Jiyar Lemo. A nan yana cikin littattafan da nake duba fassara kafin in duba sauran littattafai a ciki sai na ga ya kawo fa'idoji a ƙarƙashin waɗannan ayoyi wanda daga cikin fa'idojin na ƙarshe shi ne yace ce ka dubi jarunta da ƙoƙari irin na annabi da cewa wannan ba ƙaramar jarabawa ba ce. ya annabi yusuf a wannan lokaci fa yaro ne matashi wanda sha'awa za ta fi masa tsanani amma ka ji abin da ya faru da shi Ya ce sannan kuma wato wato halitta ta ɗabi'ar ta namiji da bai yi aure ba shine za ka yi tunanin cewa da shi ne ma zai nema yake kuma abun ya taru masa da cewa wannan matar fa haɗaɗɗiya ce karka ɗauka matar karka ɗauka mai arha ce bayani akan wannan matar yake mace ce wanda ya rasa wanda ya rasa ma yana amma Yusuf ne iya sannan kuma ana koye ta inda ba wanda zai gansu in ya gara ma sannan kuma ta kukkulle ƙofofi sa'annan kuma wato abin nan ita ce ta bayar da kanta wa Yusuf bai da bukatar ya sha wahala ita ta nema kaga in ma yana jin tsoro yana iya cewa to sai lokaci kaza sai lokaci kaza bai da wani abu na tsoro sannan kuma yake ya bar gidansu galibin mutum iskancinsa baya bayyana sai ya bar gida da in yana gida akwai dan uwa akwai dangi akwai waye za a ce za a ganshi amma tun da ba wani zai ganshi ya zo jami'a wannan sai mai imani wallahi imanin ka ne kawai zai iya tsare ka sai ce amma annabi yusuf ya bar gida gida ya bar shi. kuma nan yana cikin yancinsa ko yana iya yi amma ka duba shi tsoron allah a irin haka shi yasa nauyi da girma da daraja irin ta annabin Allah Yusuf alaihi salam ba karama bace Allah ya kara salati gare shi lokacin mu ya cika abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh